ba fitowa da shugabannin majalisar wakilai ke yi suna yunkurin wanke kansu daga zargin cushe ko a ringi a kasafin kuɗin bana ana samun bangaren masu mara baya ga lalle a gudanar da bincike kan lamarin da suka ce mummunar ɗabi'a ce ta almundahana a tsawon shekaru tun shekara ta dubu biyu da uku gajiya da zargi daga tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan abdulmumin jibrin ke fitarwa ya sanya shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilan leo ogo ya yi barazanar kai dan majalisar kara kotu da nuna ya yi masa shari akan batun ya yi a ringi a kasafin kuɗin ma'aikatar neja delta cikin kuɗin inda aka ware wa mazaɓarsa naira miliyan dubu da miliyan ɗari hudu. because of the mutilation of the budget. How can he wake up and say and tell Nigeria? Wannan ɗabi'a ta birki da lamuran kasafin kuɗi su suka samu ka kori Abdulmumin Jibrin daga mukaminsa wanda shi kuma ya juya ya kirkiro waɗannan bayanai na ɓata suna. Leo Ogo ya bayyana haka a zantawa da ya da gidan talabijin na channels. Because padding is like illegality. But when you tinker, add and subtract a budget, is that you are working on the budget. See, these are two Nan kuma shugaban masu rinjaye ne na majalisar dattawa sanata Ali Indume ke nuna lamarin cusa wani abu ƙari ko rage a kasafin kuɗi ba laifi ba ne kuma ba abu ne da 'yan majalisa za su shiga kasuwa suna terere a kai ba shi ko dan majalisa inuwar pdp ismaila mu'azu hassan ya kare kakakin majalisar wakilan ne dan apc yakubu dogara da nuna duk matakin da majalisa ta ɗauka na kan doka hurumi kundin tsarin mulki ya riga ba majalisun nan dama ko kuma majalisa da 'yan majalisu dama su duba su gyara su kara ko su cire to wannan duk yana daga cikin aikinsu idan sun yi wannan aiki aikinsu ne to a kuma yadda nake ganin bayanan da ake faɗi kusan fassaran kenan da ake nufi shine fadin idan an cire ko an ƙara ya zama fadin a wajen wadda ba su san me kalma ba ma gaba ɗaya. Matasan APC da suka haɗa da Khalid Ismail na ganin 'yan majalisar sun saba bin bahaguwar hanya. Ɗabi'a ce wanda yake dama haka siyasar Najeriya ta gada. Shi kuma ya ga a halin tafiyar da ake ciki to wannan barawo ne wannan barawo ne. sai ga kwara ya fasa kwai don ya nemi manhaja da zai samar da rayuwar shi don al'ummar kasa su koyi bayan shi shi yasa Abdulmumin Jibrin ya wannan abun saboda haka idan Yakubu Dogara a sa na shugaban majalisa ya ce wannan abun ba wani abun laifi bane baya ganin aibin wannan abun to ai dama in ka ga tsohuwa tana rawa a kasuwa ba nan ta saba ba menene gaskiyar hukumar EFCC a yanzu ta fara binciken majalisar wakilai da majalisar dattawa kan wannan zargen ita ce tambayar da na jami'in labarun hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC BBC Wilson Ojeren. Mr. Ojeren sai ya zaɓi ba da amsar ta saƙon wayar salula inda ya rubuta eh mun fara amma a majalisar wakilai. Nasiru Adamu Ilika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.